suna yaudara kansu ne suna yaudara al'ummar musulmi domin in dai tsohuwa ga kahira ce kamar yadda yan tijaniya su yan izada suke cewa dan ɗariƙa suke cewa a wazin dan ɗariƙa ta biyu to tsohuwa dari ɗariƙa ce zama da ka tsohuwa kahira ce to sai mu dawo ga risala wala yughsilu al-muslimu abahu al-kafira wala yudkhiluhu qabrahu illa an yakhafa an yadi'a fal yuwari nasai risala musulmi bai wanke uba ne kahiri ba zai mai wanka ba in ya mutu ba zai shigar da shi kabari ba sai dai in yana tsoron ya rude cikin anguwa ya ta tsaye ana cewa uban wani na duk wanda ya ji wani ne ya ce ai uban wani ne ya mutu ya kwana bakwai to sai in yana tsoron haka ta faru to sai ya zo ya yi mai rami irin yadda ake wa jaki yana yi so irin na jaki ya haka rami kato sai ya tattalo shi ya ambuta shi ciki ya mai da ƙasa babu kasko babu wani itace ya mai da ƙasa ya daddare can in ƙasa ta in dan ya dan ruska sai ya zo ya samu kamar a nan ne ke suna baro hudu na ƙasa sai ya ƙara da haka dai hawan ya ciccike ya daddare a ci gaba da haraka to haka an ka ce musulmi yawa uba ne kafiri in ya mutu to ashe kenan tun da har suka zo suna jayayya cewa su za su yi masa jana'iza to ƙarya suka yi ba kahira ba ce ƙarya suka yi ba kahira ba ce ƙarya suka yi ba kahira ba ce da ƴan in ka in kahira ce ni kai tsorinta ni ruwan su eh ni ruwan su da ita tunda haka aka ce ai in kafiri ya mutu a kira kahirai yan uwa ne su dauki abin su to sannan kuma tare da yan yan tijaniyan nan suna yan izala suna ta ɗiba kabla suna tabarbaɗawa suna tabarbaɗawa ɗan ɗariƙa kafiri ne to sai ya ga ɗan ɗariƙa ya san bai da mutuncin da za a bashi aure gidan dan dariƙa sai ya je gidan su kanin uba ne wani dan dariƙa mai kafin tarbi sai ya kinki mushi ya ce a je gidan shehi wani a samu mai akwai yayin yana na na ganta ta ce tana sona. eh sai ya ah, ko to da ka san abin nan yadda abin nan yake yaran namu sun riga kun san zamani sha'anin zamani to ya za a yi sai a yi hakuri alhaji shi ya turo ne yana son wance to a to wani akwai abin da za ka yi magana ba a yadda ba shikenan kai ku to a daura aure ran juma'a sun yi sallar su can bayan gari ko ko kun yi sallar tsakar gari sai a haɗu kowa gidan nan ɗariƙa dan ɗariƙa gawan gada an kai shekara goma sha biyar ana danna ma kablasan da kai to sai ai sai ya to ya tsaya shi wanga dan ɗariƙa ya bayar ɗariƙa ya karɓa a kawo ma ɗan ahlus sunna to wane ne shin kai kai nake tambaya shin kahira ce an ka auro ma ɗiyan kahiri ko ko musulma ce an ka ɗauro ma ɗiyan musulmi domin in ka ce kahira ce ubanta kahiri ne mai auro ma kahiri ne kai ko mazinaci ɗayan ka shakku na kai kuma in ka yarda dan dan izala kafiri ne ka ɗauki diye ka kabba kafiri ka san ka haɗa ta da yanzu na ta amma shi ko ki shakku marasa asali to yawa da ka duk ƙarya ce duk ƙarya ce duk abin da suka yaudara ce kawai suna cutan mutane suna cutan addinin musulunci ku janye wannan kablasan ku taho a zauna addinin murguce ki a yi bincike abin da aka gano ba gaskiya ba ne a kwasai da shi da mai shi ma in ya ki yarda in mun ka ce kawo ya ki kawo sai mu haɗa da shi da akwatin duk mu zuba bola amma ana ma iya hatsara ne in an ka ce ma yi ci ya ce mai ku zuba kasa don a turbuɗe tuna kowa ya zauna lahiya haka ake yi ga musulunci Allah ya sa mu gane kuma ina fata in kwa musulmi mu yi tunani yadda muke duniyar nan ta yau duniyar ga ta yau yadda muke ya kamata musulmi duk abin da zai zama tashin hankali ko fitina tsakanin da musulmi da musulmi bai kamata ya da shi bai kamata duk abin da yake zai zama tashin hankali ko kuwa zama rikici tsakanin musulmi da musulmi bai kamata musulmi ya ɗebo wannan abin ba ku diba yanzu ta yaren nan ku diba da yadda suke eh kowa na jin yana jin cewa musulunci yi kusa musulunci yi kusa duk inda buraza yake nan cikin masallacin nan kusa an taba dukan su na ta wannan na yi kace kace da maganar nan ta ta magana dukan su aka kyale su suka ci gaba da abubuwa to da sun ka ɗebo shi an cin nan suka saki hanyar su da kakannin su ta musulunci sun ka ɗebo shi an cin nan zai ga mutum gidansu ma kariya yi daraja kun ga an koma ƙasa da zero an an sun na hu asfala sahibi an koma asfala sahibi an koma baya baya to irin wannan ne babu ci gaba sai a mu dawo gaba ɗaya mu mutahi gaba ɗaya mutanen Najeriya mazhaban Maliki suke bi wanda a ci bisa mazhaban Maliki ya yarda da dukkan littafin da an ka rubuta na hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam duk wata mazhaba wadda bata kauce ma shari'a ba wanda a bisa mazhabin maliki ya yarda da ita imamu shafi'i musulmi ne na kwarai ahlus sunna shafi'awa gaba ɗaya musulmi ne ya halatta ka bi su sallah ga yana cikin iziya ba annabi musulmi ne ya halatta ka bi shi sallah ba hanbali musulmi ne ya halatta ka bi shi sallah ahlul zahiri musulmi ne ya halatta bi su sallah domin dukkan su kowane yana kokarin kare mutuncin manzon Allah yana kokarin kare mutuncin abokan tahiyyar manzon Allah wanda su ne asasul islam su ne foundation din musulunci waɗanda Allah ya jawo su ya danganta su da manzon Allah ya ce su ba da rayuwarsu kuma suka yarda suka sai da jininsu da dukiyarsu don addinin nan ya ɗaukaka sannan da matan da suka zauna suna wa annabi sallallahu alaihi wa sallam hidima annabi ya kai yaƙi da su annabi ya je umra da su ya je hajji da su annabi ya mutu a hannunsu to dukkan wa'annan sahaba da suka taho da mabiyansu to waɗannan mazahir suna kare su ba ɗaya daga cikin su wanda zai zagi ko da muawiya ko zira dan muawiya ba ka samun cikin waɗannan mazhabotu wanda zai zai ce ya zage shi saboda ni yazidu dan muawiya da zai dawo yau da zai dawo yau ba shi za a ba limanci madina da makka dan babu kamar shi yanzu yazidu dan muawiya don ya yi zamani da abubakar siddiq ya ga ya ga sahabban annabi kai ko ba sahabban annabi ba duk da takalmin sahabban annabi ba gani ba ubanka ma bai gani ba kakanka ma bai gani ba to mutumin da ya yi sallah bayan sahabban annabi ya rayu cikin sahabban annabi ya mutu cikin sahabban annabi kuma yana musulmi yana sallah har ma yana shugabanci ina ka gane ka zage shi kai da a cikin bola ba ma cikin bola ba cikin tole tole din ma tsoho tole mai tsohoci tana neman mai yasa babu da ka ka nutse ciki kamar buzuru kamar tsutsar tole kana ta mulmula cikin kashi wai tare da haka kake dibin wani sahabin annabi ko wani tabi'i ka ce bai iya ba kai ka iya to ba mu ga gwanin gaba ko an go ku da yan kwa musulmi mu dawo mu zo mu zauna muna da hanya akwai mustalahul hadith in an ce shehu tijjani ya ce kaza na gaya muku shehu tijjani ya gama da duk wani mai magana ka duba farkon mukaddima jawahir ma'ani ya ce idza atakum anni shay'un faqisuhu bi mizan shar'i fa in wafaqa fa amalu bihi wa in kala fa fatrukuhu in shehu tijjani yace idan abu ya zo muku daga gare ni to ku auna shi da ma'aunin shari'a in ya yi muwafaqa ku yi aiki da shi idan ya saba ku zubar da shi to wani dan tijaniya ne bai yarda da wannan ba babu dan tijaniya da bai yarda da wannan ba to mu zo mu zauna akan wannan ka'ida ta shehu tijani kai ku dai izala mai neman sunna to ka to ga shehu tijani jami'a share hanya ku zo mu shin hida tabarma a zauna a dauko jawahirul ma'ani da duk wani littafi wanda ya shahi kowace irin dariqa wanda aka yi Najeriya mu bude shi mu bi shi daddaki ga Buhari ga Qur'ani ga jawahirul ma'ani duk inda mun ka ga bai yi daidai ba a sa jambiro in ma sake bugu za a yi a sake buga jawahirul ma'ani don wanda an na kwarai kalmomin da ake ciki waɗanda ake dan ba duka ake cewa ba na kwarai ba dan sai a ce duba shahi kaza to sauran shahi in an ce duba shahi na 40 to kenan tun daga shahi na ɗaya na arba'in ba ɗaya duk daidai suke to wannan shahin in duk gaba ɗaya shahin ya kamata sai a yage takardar a bar sauran sai a ci gaba da bugawa to haka za a yi amma mu tsaya muna faɗa makabarta an ɗauki tsohuwa ana tahiya ana kabbara ana hailala sai kuma a zo ana watsi da adda da ta kubba cikin makabarta a yadda ka raga tsohuwa na a kama kashe sababbi ina umarni wannan ina ci gaba wannan wace irin ci gaba kenan wanda aka zo aka ana tare yan izalar ma yan izalar gashi ana tare aka zo aka raba aka yi masallaci kafa bai wuce taki ɗari tsakanin masallaci da masallaci ba kowa na kowa kowa kallon banza wallahi wannan ba musulunci ba ne wallahi sahabban annabi ba su rayu haka ba kuma su a ahlus sunna wallahi sahabban annabi ba su zauna haka ba abinda musulunci yace la yahillu lil muslimi an yahjura akahu fawqa thalathati ayyam baya halatta musulmi ya kaurace ma dan uwansa sama da kwana uku يلتقيان يؤرد هذا ويؤرد هذا وخيرهما الذي يبدا بالسلام annabi yace su gamu wanga ya kawo da kai nan wanga ya kawo da kai nan to in ana son a gane wanda yake alheri a wurin Allah shine wanda zai fara ma dan kwane assalamu alaikum wannan shine zaman lafiya wannan shine musulunci don haka ina fata masu waɗannan rigingimu su janyi, mu dawo musuluncinmu guda ne yanzu in ka je makka za ka tarar da yan izala da yan ɗariƙa ana ana ta hajji ɗan Najeriya duk suna can ba wanda zai ce a shi ba da shi wajen da ɗan ɗariƙa ya taho shi ba da ba a yi da shi in ka je Madina za ka samu duk suna can ana yi da su ashe musulunci guda ne ko ba a koro kowa ba ba a koro kowa ba hukumar Saudiya wadda tabba ɗan ɗariƙa jiza ita tabba ɗan izala jiza duk tayar da musulmi ne cikin su babu dan Ahmadiyya ko wanda ya wurin biza yace ni dan Ahmadiyya ne ga faso dina nan Najeriya bai samu biza zuwa Saudiya kaji kaji amma ba dan izala ba dan izala musulmi ne dan dariqa musulmi ne tijaniya ko kadiriya su an gare mu nan Allah ya sa mu gane an to mu ci gaba يا أهل الكتاب قد جاءكم رسول لا يغير لكم كثيرا مما كنتم تخرون من الكتاب ويعفو عن كثير Ya alal kitabi ya kuma Abu Talib da Yahudu da Nasara kan jihar Akwai rasuluna, manzonmu ya zo muku Muhammadu a nanu Muhammadu. Ya bayyana laƙunƙasiyar yana bayyana muku mayawaitar abubuwa mai makoncinta ku na abin da kun kazan kuna koyewa ai taktumuna kuna koye su da kitabi na littafi ai na taura wal injil da injila ka ayatul rajmi wa sifatihi sallallahu alaihi wasallam kama ayat ce wanda yayi zina da kuma sifofin manzon Allah wanda ke cikin a taura da injila waya ko an kafir kuma yana muku rangwame daga mayawaitan abubuwa min zalika wala bayyana ba ya bayyana shi idza lam yakun fihi maslaha in ya zan babu wata maslaha cikin bayyanawa in da tudaikum sai dai kunyata ku kawai to sai ya bayyana. in dai ba abin da za a ce amfaninsa in illa ku ji kunya to babu annabi bai bayyanawa kar ja'akum min Allah nurun haƙiƙa haske ya zo muku daga Allah shine hasken annabi sallallahu alaihi wasallam wa kitabun mubin da kuma littafi ne shine alqur'ani ya yin billahi يهدي به الله ومن اتبع رضوانه سهل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم سلام shi wannan littafi da kuma shi annabi din shine adillahu bihi man ittaba ridwana Allah na shiryar da wanda ya bi yardarsa da wannan littafi da an amana shine ya zan yayi imani subula salami kuma shine hanyar zaman lahiya ai dariqu salamati shine hanya ta zaman lahiya shi alqur'ani wa yukhrijuhum min az-zulumati kuma Allah yana fitar da su hitar da su daga cikin duhun nan na kafirci ila nuri zuwa ga haske na imani bi iznihi da nuhinsa ai bi iradati wa yahdihim ila siratin mustaqim yana shiryar da su zuwa ga hanya madaidaiciya ita ce addinin musulunci to saboda haka kun ga wannan bayani da Allah ya kawo muna cikin wannan wato babu zaman lahiya babu kwanciyar hankali babu haske sai ga alqur'ani da abin da qur'ani ya kunsa kamar yadda Sheikh Abdullahi Mahudi ke cewa kullul ulumi minhu tustamaddu wa kullu ma khalafahu faradu dukkan ilmomi ana nemo su ne ana samo su daga alkur'ani abinda duk ya saba mu qur'ani a zubar da shi eh alal misali da za a yarda na tabbata in za a yarda aka ɗauki shawarwarin da nake bayarwa na a zo a zamna game da duk wani littafi wanda ya kunnu kai a ƙasan za a samu zaman lafiya misali kamar kun ga magana kan taron suna na san a karkashin izala in ban zan na farko ba game da magana taron suna to zan zan na biyu na farko zai zama shine malam abubakar gumi amma ba alfahari zan yi ba in na ce ni na fara yin magana game da magana taron suna a karkashin tutar izala to bayan na yi magana ban dogara da wani abu ba illa abin da ni gani cikin littafin shehu usman dan godiyo ihya usunna da bayanin bidai ومن ذلك جمع الناس على الحقيقة وهو بدعة مكروهة wannan shi abin da a cikin littafin shehu dan godiyo iya sunna da kuma bayanin bidai to a gaskiya a lokacin da nike wannan bayani iyakar fahimta ta ba a taron suna domin ban binciki wani littafi ba illa waɗannan guda biyu to bayan na koma sakkwato a 1982 zuwa 83 sai na samu kaset na wani ɗan izala yana cewa ba wa mutum ya zo taron suna ba duk da haɗuwa kai da mallami ya hito daga taron suna ya ɗauki goron da ya samu ya baka ka zama kahiri in ka to wannan ya sami ce to wannan sunna na mu muka kamata saboda haka dole ne mu dawo mu zazzabi ta nan an wuce mu an wuce makaɗi da rawa don haka a ran da na yi wannan na samu wannan kasar a ran nan tun daga magariba har an kai sallar asuba ban yi bacci ba ina cikin labirarin ina bincike an kira sallar asuba kira na farko sai na jawo wani ɗan ƙaramin littafi na imamu bukari na so shi daga madina ana kira littafin al'adabul mufrad sai na bincika shari na ɗari da tamanin da uku sai na samu maganar taron suna da kuma ɗari da tamanin da uku na yi godiya ga Allah ni ce alhamdulillah na samu hujja wadda ba ta turuwa don littafin da an ka ce Bukhari ya rubuta duk duniya nan inda ka kewaya in dai mutum ahlu sunna ne to dole shi yarda da abin da Bukhari ya rubuta don shekara dubu da sun ka wuce da ɗari biyu nan baya an naɗa buhari shi a sarkin muminai na hadisi da duniya na hadisin manzon Allah to kuma ba mu samu tun daga sadda an ka naɗa buhari sarkin muminai na hadisi har yanzu ko da bias ba a mai ba ko bias ba shi da ba mu samu an ce ga wani an naɗa sakon buhari ba babu shi alhamdulillah abin da yake cewa cikin wannan littafin. wani daga cikin sahaba annabi ana kira ne mu'awiyatu bi qurra an masa haihuwa ran da zai yi suna sai ya gayyato jumla ta sahabban manzon Allah sai aka zo aka taru ya gabatar musu da abinci sun kaci sai aka yi addu'a suna ta wannan ɗa mai suna iyasu malaman da sun ka halatta sun kai addu'a bayan sun gama addu'a yace kun yi addu'a Allah ya samu addu'a ku albarka to ni ma zan yi addu'a ku rinka cewa amin yayi addu'a ga yaron Allah shi kara masa hankali Allah ya ba shi lafiyar jiki Allah ya sa ya zama mai albarka to Buhari bayan ya gama kawo wannan hadisi sai ya ce to ta yaya za a ce ba a san addu'a suna ba a wancan zamani in ji Buhari kadiba cikin littafin al'adabul mubrad mujalladi guda ne girma ne da ya wuce bulugul marami ba shafi 183 zuwa 83 to sai nace sai na gani shin bukhari dai san ana taron suna to ban gushe ba sai da na littafi ɗai ɗai ɗai a guda goma sha tara kowannensu ya nuna ana taron suna daga cikinsu akwai sharhohin risala akwai adawi sharhin risala akwai mawakihu dawani sharhin risala wayannan duka sun yi magana akan magana taron suna irin wannan akwai sharhohi na risala hayyau wanda ake kira zarruku da tannuhi kaga sharhin risala hudu kenan duk sun yi magana akan taron suna a cikin sharhin risala ga ruku da tanuhi aka ce abdullahi ibn umar sahabin manzon Allah ya kasance in an mai haihuwa yana gayyatar mutane su taru a yi abinci a yi addu'a suna a gidansa sai aka ce nafi'u shi kuma tabi'i ne almajiri ne na abdullahi ibn umar shi ma yana yin haka an ka ce imamu maliki almajiri ne na nafi'u yana cikin tabi'i tabi'ina shi ma yana yin haka har ma imam malik ake cewa idan ya mai suna yakan yanka sanuwa amma yakan ce ma mutane liyan fiki zu sa'atin min sa'ati wa man qadira alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah la yukallifu Allah nafsan illa ma ataaha sayaj'alu Allah ba'da usrin yusra yana cewa ni mawadaci ne saboda haka wanda da wadata ya ciyar daga abin da Allah ya bashi wanda kuma arzikinsa yake kaɗan to ya ciyar da abin da Allah ya ci sai saboda haka Allah baya kalla ma zai sai gwargwadon abin da ya bata da sannu Allah zai kawo sauki bayan tsanani imam Maliki. sannan na ci gaba da bincike sai na samu sharhohin mutasar akwai haddadi sharhin mutasar akwai abin da wanda ake kira mawahibul jarir sharhin mutasar akwai zarru abin nan eh, da suki sharhin mutasar akwai harshi sharhin mutasar akwai rahuni sharhin mutasar akwai zarqani sharhin mutasar kaga waɗannan sharhohi guda shida dukkan Suna mutasar sannan akwai al al-mazahib al-arba'a akwai alkawani na fiqhiyya na ibnu juzai akwai tarbiyatul aulad bil islam na abdullahi ulwan wanda yake lecturer ne a university na madina akwai tuhfatul mawlud bi ahkamil mawlud na ibnu al-qayyim akwai abin nan ya aluna ka alin dini wal hayati wayannan duka sun yi bayani akan taron suna sannan akwai siraji su saliki sharhin al su saliki sannan bayan haka akwai shi ihya sunna kansa akwai afhalul madariki sharhi askari duk wayannan sun yi bayani akan mustahabi ne a yi taron suna to sai muka dawo muka tambayi shehu kai shehu me kake nufi sai muka gano ashe shehu ba yana magana akan taron addu'a suna ba abinda shehu ke magana baya halatta ko ko makaruhi ne ka yanke ragon layya ka soya ko ka dafa ka yi diyafa da shi ka gayyaci mutane su ci abinda shehu ke magana kenan ka taron suna ragon suna wato ka yanka ragon suna ka dafa naman ko ka soya ka yi diyafa da shi ka gayyato mutane su taru su ci wato taron cin ragon suna shi a ba taron addu'a suna ba taron addu'a suna sunna ce mustahabbiya don haka da aka tambayi imam malik ya za a yi shin gayyatar mutane za a yi su ci ko ko ya ce a'a la uhibbul ba ni so alfahari ya aika musu da shi gidajen su shi yafi to kaga inda ana neman gaskiya sai mu dawo kamar yadda na yi wannan binciken da gaskiya ake so da ya kamata duk ɗan izala wanda ya ji wannan bayani kar ma ya zo inda nake tunda na faɗi sunan littafai sai ya zo ya nemi littafai in ya samu littafai shi ma sako ne sai ya yi kokari ya kai sakon nan inda bai kai ba kun ga fitina ta mutu shi ba za su rinka mutuwa saboda taron suna ba amma yanzu a ƙasar nan Allah ɗaya ya san iyakar amrin da ya mutu saboda taron suna Allah ya kiyaye to duk abin da aka tasan mai in an kai irin wannan bincike za a cimma gaskiya Allah ya sa mu gane Allah ya shirya da al'umma annabi sallallahu alaihi wa sallam waɗanda suke kokarin eh, wato warga zamu da neman girma da neman suna da neman abinci da neman motoci da gidaje da manyan mata ubangiji Allah in ba za ka shirya da su ba Allah ka wargaje su addini ya huta ta mu ci gaba sha Masha Allah goro goro badalin nama ne saboda talaka muke kaga yanzu kwandon goro bai sayan rago amma in ka sau dan kwaje goro guda da dan jaka cakulat ka zo sai ka rarraba ma mutane a ci kaga dai ka tara mutane ba ga banza ba an bakin kowa ya motsa sannan kuma goro yana da alfarma nan ko sarki na cin goro zai da haka shi yasa ake wannan to sai a bage mu ci gaba Allah za su taru su ci dabba da aka yanka ta ce musu mu ne ba su da su je amma ba wanda ya ba wanda ya ce da Allah ya taimaka فما شاء الله لقد كفر الذين قالوا لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا وأمه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير. To, laƙar kafarar lazina ƙalu, lalle waɗanda sun kace inna Allah lalle Allah huwa almasihu ibn maryama shine Isa dan Maryamu to sun kahirta kahirai ai su ja'alu inda suka sanya shi ya zama ilaha Allah wa mul yaqubiya sune yan jakuba ko kuma yan yaqubiya firkatu minan nasara wata kungiya ce wato wani kungiya ce daga cikin kungiyoyin kiristoci kul ka ce kamar yamliku wane ne zai mallaki shay'an wani abin ne azabillahi na azabin Allah in arada in Allah ya mai an yi masiha ya halakar da masiha isa dan maryama wa ummuhu da uwar tashi in Allah ya iya kashe isa da uwa ta duka wa zai iya karewa wa man fil ardi jami'a ba ma su kadai ba da duk wanda a cikin duniyar nan gaba ɗaya in Allah ya iya halakar da su wa zai kare la ahad ba wani ɗaya yamliku zalika wanda zai mallaki haka walau kana al-masihu ilahan laqadara alayhi to inda annabi isa Allah ne Ba ya samu ikon ya kare kansa ya kare uwa ta ya kare mutanen duniya don Allah bai bari wani banza gari ya zo ya halakar da jama'a ta ko ba haka ba to saboda haka ashe kenan annabi Isa ba Allah bane ba Allah bane Allah shi a Allah annabi Isa bawan Allah ne yawa don haka duk wani wanda ba Allah ba to bai iya kare wanda a cikin duniyar nan ko shi waye don haka ashe tun da ya za annabi isa bai iya kare kai ne bai iya kare uwa ta yi to Allah madaukin sarki ya tabbatar muna annabi isa ba Allah ba Allah shi a Allah don haka in Allah ya niya halakar da annabi isa da uwa ta yi duk wanda a cikin duniyar nan ba wanda ya ya kare an gane to sai Allah yake walillahi mulku samawati wal ard Mallaka sama da mallakar cikin ƙasa duk na Allah ne wa ma bainahuma da abin da a tsakanin su ya khluqu ma Allah yana halitta duk abin da ya so wallahu ala kulli shay'in qadir Allah mai iko ne bisa dukkan komi to akwai bayani wanda za a dan yi na yan mintoci sannan mu ci gaba da karatu nan za ka dawo zama da hidigo nan assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa ah, wannan taimako da aka bayar Allah ya saka ma wani ah. To, wakalatul yahudu nan ba mu kai ba ba mu karanta ba wa qala yahudu la'anu abra nasara da yahudawa da kiristoci sun ce ai kullum min ma kowane daga cikin bangarorin da biyu ya ce nahnu abna'ullah mu mu ne ƴaƴan Allah ai ka abna'ihi fil qurbi wal manzila mu kamar diya Allah muke ga kusanci da Allah da kuma matsayin mu ga Allah wa huwa ka adina shi kuma kamar uban mu ne fil rahmati wa shafaka wajen rahama da tausayi waye ba'u kuma zun kace mu ne masoya Allah kullum ya muhammad Allah ya ce ka ce musu ya kai muhammad in ya zan ɗiyan Allah kuke masoyan Allah kuke falima yi azabukum bi zunubikum to don me yake muku azaba da ku in sadakatun in kun yi gaskiya bi zalika cikin cewa ƴaƴansa kuke kuma masoya ne kuke wala yu'azzibu al-abu waladahu ai uba bai azabtar da ɗanai wala al-habibu habiba haka nan masoyi ba zai azabtar da masoyinsa ba wa kar azabakum kashi ko Allah ya azabtar da ku don haka fa antum kadibuna ku makaryata ne <laughs> kun ga wato tazkiyatun nafsi dabi'a ce ta yahudu eh ku zaba makan ku suna mai kyau ku ba kanku sauran kuma duk ku ɓata kowa Zan za a ce ma dan bid'a dan gargajiya dan wane ne dan kowa sai a bashi suna mara kyau su ko su ne ahlus sunna ko ku a ce wayancan yan kaza wayancan yan kaza ku ko ahlul lahi daga wannan nau'i ne na yahudanci a'a sunan mu guda kai wane ne ne musulmi ne kai ni musulmi ne kai ba ni musulmi ne to wala ta da illa wa antum musulmi kar ku mutu sai kuna musulmi kowa ya tsaya nan duk ku tsaya nan kada wanda ya yarda ya mutu ba musulmi ba in ka mutu dan dan dan to kai ta tayya mun sallama Allah ya ce bal antum bashar a'a ku mutane kuke mimman khalaq daga cikin jumla waɗanda Allah ya halitta min albashar na mutane lakum ma lahu alaikum ma alaihim abinda mutane suke da shi shi kuke da shi abinda ya waje ba kan mutane ya waje ba kan ku kiru liman yasha Allah yana gafarta ma wanda ya so hu yi mai gafara wa yu'azibu man yasha yana azabtar da wanda ya so ta'ziba wa azabtar da shi la akira da alaihi ba mai gitta ma Allah ba mai wa Allah gardama babu dan naki walillahi mulku samawati wal ardi mallakar sama da kasa dunna na Allah wa ma bainahuma da abin da tsakanin su wa ilaihi masir kuma makoma duka zuwa ga Allah take يا أهل الكتاب يا أهل الكتاب لقد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير ya alal kitabi ya kuma abu ta yi kan ja'akum rasuluna lalle manzon mu ya zo muku muhammad sallallahu alaihi wasallam yubayyinu lakum shara'i addini yana bayyana muku shari'o'in addini dalla dalla ala fataratin min bas ya bisa halin yankewar manzanci wato lokacin da manzanni babu in lam yakun bainahu wa baina isa rasulun don babu wani manzo tsakanin annabi muhammadu da annabi isa wa muddatu zalika 560 sana su shekara ɗari biyar da sittin Allah ta kulu don kar ku ce idza udibtum in an azautar da ku ranar lahira ku ce ma ja ana min bashirin wala nadhir wani mai albishir ko wani mai gargadi bai taba zo mana ba da ya zo da mun yi imani fa ja ja'akum bashirin wala nadhir to mai mai albishir mai wa'azi mai gargadi ya zo muku fala uzura lakum idan kenan ba ku da uzuri wallahu ala kulli shay'in qadir Allah mai iko ne bisa dukkan komai wa minhu daga cikin abin da Allah ke da iko ta azibin mu azabtar da ku in lam tattabi'u in habba ku bi manzo Allah ba wazku wa qala musa li qaumihi ya qaumi dhkuru ni'mat Allah alaykum id ja'ala fikum anbiya'a wa ja'alakum muluka wa alaykum ma lam yuti ahada wadkur ambaci in kala musa da qaumi yayin da musa yake cewa mutanensa ya qaum ya ku mutane wadkuru ni'matallahi alaikum wato ku ambaci ni'imomin Allah wanda yayi gare ku izda ala anbiya domin Allah ya sanya annabawa cikin ku wa muluka ya sanya ku sarakuna ashabu khadamin wa ashab ma'abuta hadimai da kuma barori wa ta ku malam yuti ada ya ba ku abin da bai ba duk wani mutum ɗaya min al'alami da cikin talikai ba min almanni salwa na darba da naman tsuntsaye wa balkil bari da ke ce teku ga da zalika da wani wannan duk Allah ya ba ku wannan ya kau ya qawm al-qulun larada alladhi larada al-muqaddasa alladhi qadaba Allahu lahum wa la على عجبهم فتنقلبوا خاسرين يا قوم يا قوم متاننا إن جاء النبي موسى ادخلوا الأرض المقدسة ku shiga ƙasa mai tsarki ita ce baitul maqdis allati kataba Allahu lakum wadda Allah ya rubuta shigar ta gare ku ai amarakum bi dukhuliha Allah ya umarci ku da ku shige ta wayin sham ita ce sham wala tartaddu ala adbarikum kak ku juya baya akan dugadugan ku tan ku kare khawfal duye don tsoron makiya fatan kalibu khasirina sai ku dawo kuna masu hasara fi sa'ikum ga ayyukan qalu qalu ya musa inna fiha qauman kafirin qalu sai suka ce ya musa inna fiha qauman lalle cikin garin nan akwai mutane jabbari masu karfi wato min bakaya adin sauran adawa diwala masu dogayen jiki zai kuwata ma'abuta karfi ba mu yaki da su ba zai yiwu mu je ba wa inna wa inna lan narqulaha ta yakhruju minha na'am fa yakhruju minha wa inna dakhilun wa inna lan nadkhulaha sun kace lalle mu kan ba za mu shiga wannan garin ba abada hatta yakhruju sai in sun hita min hada wannan cikin gari kaje ka ga musu sai ta mu shigo bai ya kharuju minha in sun hita daga wannan gari fa inna dakhiluna to za mu shigo da gari ta amma muddin suna ciki to ba mu a haka nan ba مجھے قال رجلان من الذين يخافون أن أمسه عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنهم غالبون qala lahum eh, qala lahum sai wasu mazaje biyu sun kace musu min allazina yakhafuna waɗanda suke jin tsoron mukhafata mukhafata makhalamata a tsoron saba ma umarnin Allah wa ma yusha wa kalab sune yusha da kalab min an-nuqaba allazina ba'athahu Musa fi kashfi ahwalil jababira suna daga cikin wakilai waɗanda annabi Musa ya zaɓa ya tura su don su binciko mai halayen waɗannan mutane da azabta cikin gari waɗannan kattin alaihi alaihima waɗannan mutane biyu Allah ya yi musu ni'ima bil ismati ya tsare su daga yaya ta mummunan magana fakata ma matsala alaihi sun ka ɓoye abin da sun ka cikin kayo min halin na halayen waɗannan jababira illa an Musa sai annabi Musa ɗaya sun ka gaya ma bi khilafi baqiyatin nuqaba'i amma banda sauran wakilai fa abshuhu fajaban sai suka yada magana cikin gari kuma sun ka ji tsoro wa arallahi mata da saura udkhulu alaihim albaba su waɗannan mazaje bi sun ce ku shiga ta koho wannan gari ai babal qarya wala takshawun ku ji tsoron su fa innahum ajsadun bila qulubin domin su jiki ne kawai tuni ne na gangan jiki amma ba su da zuciya eh wato mutane ne ba su da zuciya kai za da kaltumu idan kun ka shiga kofar gari fa innakum ghalibun lalle ku za ku yi rinjaye qala zalika tayakunan bi nasrillah sun wadi wannan magana saboda sakankance wasu da taimakon Allah wa in jaz wa'adihi da kuma gaggautar da alƙawarin Allah in Allah ya yi alƙawari to zai zartar da shi nan take babu kuma sabawa wa ala lahi wa ala lahi fa tawakkalu in kuntum mu'minin wa ala lahi fatawakkalu wato ku dogara ga Allah kadai in kuntum mu'minin in ne har kun zan mu'minai to kada ku yarda ku yi wani abu ku bi abinda Allah ya ce qalu قالوا يا موسى إنا لن ندخل ce da annabi Musa ya matsa musu da wa'azi sun ka hito sun ka faɗa mai abin da Bahaushe ka ca farar gaskiya ka san Bahaushe in abu yana ce kai wani bari in faɗa farar gaskiya eh to sun ka wada ma annabi Musa fara gaskiya kalu sun ka ce ya Musa ya kai ya Musa babu ya rasulullahi babu ya nabi Allah yahudu ne inna lan nadkhulaha mu kam ba za mu taba shiga wannan gari ba abadan har abada ma da mu biya muddin suna cikin wannan gari kai Musa fa zaba ta wa ka ta shin ba ka ce kana da Allah ban bangijin ka to ku ta kai da shi ba ka ce da ku yaki no ku yake su inna ha wana da mu kan muna nan zaune sai kun dawo in kun je kun ci gari ku zo ku gaya muna mutai eh na da muna nan zaune ba za mu je mai yaki ba to sun <laughs> wada ba annabi Musa iyakar mm. magana mm. eh babu magana ta iya mu yanzu magana zuwa yaki tunda dai kace kana tare da Allah har kuna magana tare mm. to ka je ka gaya ma Allah ku ta yi koyi mu kan muna nan kaga in mutum ya lalace wato ya hikari lalacewa in ji ba haushi eh waɗannan sun hikari lalacewa ba magana fa ya Musa babu ya nabi Allah babu ya annabi Allah babu ya manzo Allah babu akara Allah babu alaga atamalan duk ko dai babu kai Musa tahi mu kan ba za mu ba har abada kuma ka je da kai da Allah nan ubangijinka ku tahi ba ma ubangijin ku ba ku ta kai da ubangijinka ku je ku yaki inna hauna qa'id muna nan zama. eh kamar yadda wasu musulmin zamanin nan sun kawa mallamai eh wasu musulmi na wannan zamani aka wasu ka wasa aka sun kamar da mallamai eh kai kana nan kana ta kokarin karantarwa baki biyu ya bushe ba ci ba sha kana nan kai ka kai ka azumi kai ka kwana kiyamul laili kai ka koyar da qur'ani kai ka koyar da hadisi su ku suna ta wajen da kuɗi in sa ya dai ce ma yaro tai makaranta tai makaranta da yayi ya sha kunu ya sha kosai ya ci ko ya ci keki ya ci yan kwaina na in gidan da ake cin kwaina na sai ce to ta yi gidan mallam ku dai ku yi karatu ko sisi ba a ba shi kai mallam sai da an ka ce yaro ya yi sauka ai wani ya sauka usman ya sauka jima'a da laka amma ka yi kokari ko ba ma da ya kokari ba ka yi kokari eh ka yi kokari ai usman ya sauka sai eh, an taru da ya ce ai dana ya sauka eh in ka je ka tarar da gidan mallam kowa gidan mallam sai ka ce gidan sarkin abin nan sarkin bola ko nan yanzu garin nan in ka bincika duk gidan mallamin da a gidan garin nan in dai ba dan dubu ne ba malamin tsubbu wanda ka cewa tamrari na gabas to sai ka tarar da gida na yi wato ba ka iya bambanta shi da gidan kowane talaka eh sai ka tarar da gwangwanayen alwala babu babu mawoko a gidan mallam sai gwangwanayen alwala da rijiya an kawo tayan mota an ginda ya ga kowai rijiya eh gida ne kaca-kaca in ka taho da nesa kana jin suna ne za ka ji suna ana cewa malam mai buzun kwalli malam eh, sheikh sa'idu daga nesa za ka ji sheikh kadiru amma in ka zo kowa gidan sai ka ga abin nan daga inda katon rami yake bakin kowa gida sai inda abin nan gashi nan dai amma in ka tarar ka tarar da gida an an gyare shi tsaf tsaf tsaf to hakika tarar da gidan abin nan ne cewa to gobe ka kai da babu sa'a sai jibi amma malamin addini to an yi mai wannan tun da dai ka ce Allah ka so to zaba anta wa rabbuka fa amala ku tayi da kai da ubangiji ka ku yi aikin musulunci mu kan muna nan ko ko mun yi kasuwa ko mun tayi Lagos ko mun tayi Kwangila haka dai to haƙiƙa ina tabbatar muku wallahi ba mu da mutunci sai na musuluncin nan kuma kuɗi kai ta tarawa mutuwa za ta zo ta ɗauke ka ta kai ka lahira wallahi tare kuɗi duk irin kuɗin da zaka tara alhaji ka tara wallahi mutuwa za ta zo cat ta ɗauke ka tafi kuɗin nan da yan matan da ka amra sai a rabe musu gado kai ku kai ka lahira da dan barko da dan dan farin zani ga ka tsuru tsuru ka yi zalunci ka yi ƙarya ka ki sallah wurin da dan kuɗi ka fata lokacin ka kai menene a dauke ka tsumut kai ka lahira a aje gaban Allah Allah yake ka taho ta to ga ka ce eh mun yaso to ni za ka yi banda haka dole ka ce mun yaso eh kalubale eh sai daga baya ka komo kana laukunna na sama'u auna kiru ma kunna bi sami sai to wallahi wallahi duk wanda Allah ya ba dukiya ya ba shi kudin sayan aljanna irin wanda ya kaso kamar yadda ka san yanzu nan duniyar nan in ka mallaki kuɗi duk garin da kake son ka sai gida za ka iya zuwa garin nan a tallata ma gida na miliyan ɗari miliyan sittin miliyan hamsin ka saye ka biya kamar ka sai ba to haka lahira take shi yasa Allah yake ta man zalla zai yuqridu Allah qardan hasana fa yudaifahu lahu al'aban kathira wa lahu ajr menene azim to mutanen zamanin nan sun rige sun aje mallamai mallaman addini sun aje su su ka son Allah eh shi dai alhaji ya ka ce ya sallah zakka kuma ya ce ma Allah shigo ka ba ta ƙarfi ta to kuma Allah na nan na'iba wala wala ya alamu junuda duka illa mu? saboda haka Allah yakan aje maka sojoji ne akwai sojojin Allah a road block kana zuwa sai sai su ture motar cikai sai a ture motar sai ta faɗi can ta sai kana zaune gida sai a yi kuma a ce alhaji mota ta faɗi mobile ɗin Allah sun ture ta da bisani to hanyar kace ha ko ku kana zaune sai kanti su hito daga wajen inugu da na abacha abina onacha da na abin anambra da na asaba gari na na can wanda ya so na zata sai zo su cika ba gida ba yan bada ku ba ka san ko guda daga cikin su ba su to suna zagin ka su zagi ko ka zagi uban ka ce ka kudi ka kudi ka kudi haji alaji kudi kudi kawai kudi kawai ka kudi ba mu kudi eh sun ga dama ce shekiya ka kudi kana ciki na rawa kana abin nan kana hajja isa hajja ai sauri da komai na makullin sabbin nan ta dauko ta mika ma ciki na rawa duk kun kade cikin gida to wasu bayin Allah ne bayin Allah ne suka tu karba hakkin Allah da kaddami alhaji su ɗiba su tai su zazzage ka su je su sha giya su yi zina su yi fasikanci su sai bindigogi su je su kashe yan uwanka musulmi tsakanin gombe da guji ba ko tsakanin guji ba da biyu ka taimaka an kashe musulmi ka tara dukiya ka ƙi zakka ka tara dukiya ka ƙi taimakon malamai ka tara dukiya ka ƙi fayin aljanna to ban za su zo su kwasa su tai da ita su yi manna kuma kai Allah zai tambaya don kai ka tara hisabu ha alaika wa hisabu li irka kuma ana cikin wannan sai mutuwa ta tauta ce to alaji wa mun wani lokaci ba a nuna ba mutuwa ta taho sai taya ta fashi mala'ikun mutuwa ba su gaya maka sun taho kamun ka sai taya ta mafi ana tahiya 160 ko 170 ko 180 sai taya ta fashe ta duk sama da direba da kai to sai nan lokacin mala'ika zai ce mata wa alhaji mun taho eh tahiya ce alhaji in Allah ya ma arziki kila kana dan alheri a baka dama kai ta salati kamin abin ya yi da karewa babu kuma ka kama wayo ni Allah na bu na lalace sai ka tahi to Allah Allah ne da saboda haka mu yi kokari mu gyara zamanin annabi sallallahu alaihi sallam sahabbai tiran suka yi annabi ya ce ga inda Allah ke so a bada kuɗi annabi ga inda Allah ka so a bada kuɗi sai ka ga jikinsu na rawa da masa yana Usman lokacin da za a yi yakin Tabuka ya hana kowa ya bada sadaka yini guda tun sallar asuba har sallar isha'i ya hana kowa ya bani sadaka sanda duk annabi ya gama addu'a ya ce a kawo sadaka saboda Allah sai Usman ne ko ce gata kamin a gama addu'a ya kunso wasu kuɗi annabi na ce a kawo sadaka sai ce gashi mutane akwai wanda ya dauko dubu ɗari akwai mai miliyan guda akwai mai miliyan uku amma kowa bai samu baya ba sai washe gari rannan duk sadaka Usman ɗaya an kai ta karɓa eh? ka ji waɗanda sun kai kasuwanci mai riba sun ka sai duniya sun ka sai lahira duk sun ka biya ba bi su shi ko kobo ba to haka ake so musulmi ya zama dan musulunci nan da su usmanu kaso ya rayu shine muke yi yanzu aljannan nan da su usmanu kaso su shiga idan ta kake so ka shiga alhaji to kai kokari ka cin musu koda baka zanka masu ba fatashabbahu bil qawmi in eh, eh, lam takunu mislahum inna tashabbaha bir rijali eh? Allah ya taimake mu Allah mun roƙe ka Allah ka gyara zukatan mu ka gyara al'amuran mu ka sa mu ga hanya wadda kake so Allah ko da ba mu santa qala Musa <clears throat> rabbi ana rabbi inni la amliku illa nafsi wa wa akhi fa bainana wa bainal qawmil fasiqin to da da sun ka gaya ma annabi wannan magana annabi Musa alaihi salam kun ga wannan magana tana shiga rai to sai annabi Musa ya yanke kamla gare su gaba ɗayan su ya yanke kamla ya san da babu wani alheri wanda yake jira daga wajen su sai ya koma ga Allah kala Musa ubangiji na la amliku illa nafsi wa to ba mallaki kowa sarran ba daga ni raina sai ran dan uwana Haruna wala amliku gairahuma ba ni iya mallaka wani su fa mu ala a balle in ci da tilasta su yi maka da'a ya Allah sai dai roƙona da kai ya ubangiji fabruk bainana wa ƙaunar qaumil gina, Allah ka raba mu da mutanen banza Allah ka raba mu da fasikai eh addu'a da annabi Musa yi qala ta'ala sai Allah yake lahu ga annabi Musa qala fa inna muharramatun alaihim arba'ina sanatan yatihuna bil arad فلا تفعلن لقوم الفاسقين to kun ga musibar saƙon Allah saƙon Allah in yayi yawa wato da na kwarai da mugu duk kowa sai ya samu annabi Musa yayi addu'a Allah ka raba mu da waɗannan mutane fasikai Allah ya karbi addu'a annabi Musa kala sai Allah ya ce ma annabi Musa alaihi salam wannan garin wanda ni umarce su da su je su shiga kasar nan mai tsarki fa inna wannan garin muharramatun alaihi Allah ya ce na haramta musu shigarta duk wanda yayi duk wanda yake cikin masu hadin baki ai wannan magana to ba zai je wannan garin ba an gane ko an yi da kulu ba za su shige ta ba sannan ya fi huna za su yi ta su ta ɗemuwa da ardi cikin ƙasa arba'in na sana sai shekara arba'in ta ƙage eh ya ta hayyaru wan wato su wahiya ta tsatu farashika tsakanin su da wurin farsahi tara farsahi ɗaya da uku kun ga mil ashirin da bakwai kenan jaɗa zakun uku so tara jaɗa zakun ashirin da bakwai to da sun ka hita sun ka baggari cikin wannan dajin da suke da an ka wato annabi Musa ya baggari na inda ake ya je cikin daji ya aje sansanin ya yace to ya tura wakilai goma sha biyu yace su je su leko musu wannan wurin to sun ka je sun ka leko suka ga wa'annan mutane kowane sai ka tada kai kaga huska ne in kai kana tsaye gaba gari sai ka yi haka ka kaga haba kenan sai ka yi haka gindaya gindaya suke manya manya ne da zai ka daga kai suka ce to waɗannan irin eh, wa abin nan giga ne ba mu iya yaki da su to da suka yi wannan maganganu daga nan sai Allah ya ce to babu zuwa can babu kuma koma gida an ka su nan suna dawala cikin daji sai da duk wanda ya balaga a wannan rana rabda aka yi wannan magana duk wanda an balagagge to ba a buɗe mai koma ya gane inda za shi ba sai da ya mutu sai yan yara waɗanda suke lokacin da aka yi wannan magana ba su balaga ba to su ne da bayan waɗannan sun mutu hatta annabi Musa alaihi salamu ya mutu annabi Haruna ya mutu wayannan mutane biyu nan da al'amallahu alaihi zuwa sun mutu sauran jama'a duka waɗannan fafikan duk sun mutu to sannan Allah ya ganar da yara waɗanda lokacin da aka yi wannan magana ba su ɗaukar laifi ba to su aka ganar da su gari sai suka ce suka yaƙi yaƙin nan da Allah ya ce ayi suka je suka yi suka ci nasara kun ga wata ku fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa hatta annabi Musa wannan abin ya shahe shi annabi Haruna wannan abin ya shahe shi wa'annan rajulani abin ya shahe su eh to shine Allah yake fala ta sa Eh, kada kai bakin ciki ya annabi Musa alal qawl fasikin akan mutane ba su kai ruya awaito annahum su kanu yasiruna laila sun zo suna tafiya tsawon dare jadina kuma suna ta kokari ana ta sauri kuma tsa aiki da mun yi kusa gari kanun gari ya waye mun kai to shikenan fa idza azbahu in sun ka gaji da tahiya suka ji lokacin sallah asuba yayi sai su tsaya in sun ka waye gari idza hum fil mawdi'i da ibtada'u sai su ce aina ne mun ka tashi jiya da magariba wai firuna hada, kuma su ce to yanzu kan tunda haske yayi mu tashi sai kuma a dora a yi ta tahiya ashe rawun ne ake yi amma sun suna gani sun miƙe sun ta zama kamar kano ashe sukan kan yi ne kamar yan sun je nan dumbulo sai su zagaya su dawo can gidan malam su kewayo sai su komo nan mamudu su zage dawowa nan gera sai su dawo sai su kare dumbulwa <laughs> ta yi ta su haka take in sun tashi da daddare haka za su yi tahiya in sun komo da rana ma haka za su yi tahiya inda su zuwa kwana dumbulo sun ka tashi marice su dawo dumbulo su kwana in sun tashi dumbulo da sai da marice su dawo dumbulo su yi haka har rayuka su sun ka kai eh to haka suke hatta karatu har sun ka kare kullum dukkan su illa man lam al 20 sai wanda bai kai shekara 20 ba kabu kila an ce wa kanu 600 alfin sun zasu su dubu ɗari shidda wa mata haruna wa musa da ke da annabi haruna da annabi musa duk sun mutu cikin wannan ɗemuwa wa kana wannan mutuwa ta zan rahmatan lahuma rahama ce ga yesu wa azaban ta zan azaba li ulaika ga wa'ancan wa'anda suke waccan magana wasu ala musa rabbahu inda mauti lokacin da annabi musa ya ji alamomin mutuwa ya roki ubangiji an yi duniya hu min al muqaddasa ya kusantar da shi ga wannan ƙasa mai tsarki rabiyatan da kamar jiwon dutse wato kamar inda kake tsaye kamar ka ɗauki dutse ka kada haka to Allah ya kusantar da annabi Musa da wannan ƙasa ko da ya zan tsakaninsa da inda take to bai wuce ka ɗauki dutse ka je ya fada cikin ƙasa mai tsarki ba adana sai Allah ko ya kusantar da annabi Musa kamar bil hadisi kamar yadda yake cikin hadisi wani bi ayyusha sai an ka tada ayyusha ya zama annabi ba da 40 bayan shekara 40 wa umira bi qitali jababira aka umarce shi ya yaki waɗannan jababira din ya qitali jabari fasara bi man ma ma'ahu yadda tare da waɗanda suka rage tare da shi wa qatara ya yake su wa kana yawmal jumu'ati ya zama ranar jumu'a ne wa wuqifa lahu shamsu an ka dakatan mai da rana sa'ata har awa guda rana ba ta yi gaba ba ta yi baya hatta baraka din qitali har ya gama yaki da su warawa ahmad ahmad ibn hanbal ya ruwaito bi musnadi cikin musnad nashi hadith inna shamsa lam tuhbas rana ba a taɓa ta ala bashirin akan wani mutum ba illa li yusha sai ga yusha ulayali tara ila baitul maqdis dare ran da yatta tafi baitul maqdis yaki wannan shine wato lokacin da za a je wannan yaki wanda wanda aka yi na jin mai yiwuwa wannan ne ko kuma wata kisa ce <coughs> kama da wannan wanda ta zo cikin riyadu sani wani annabi daga cikin annabawa Allah ya umarce shi je yaki to sai ya tara sojoji bayan ya tara sojoji sai ya musu ne wato ya zaɓi waɗanda za su kai to shi ne cikin hudu ba da ya ce duk wanda ya sabuwa amarya to kar ya bi eh duk wanda ya sabuwa amarya yana da amarya an ɗaura aure amma ba ta tare ba to kar ya bi sannan duk wanda ya sai dabbobi kamar shanu ko raƙuma ko wasu tumaki yana jiran su haihu ya sha nono to kar shi bi ɗimi sannan duk wanda ya gina sabon gida ya gama fenti ya yi komi saura tarewa amma bai tare ba to shi ma kai ya bi an gane ku shi kenan ya ware waɗanda me yasa ya ware su domin duk waɗannan ba mai son ya mutu mai sabuwar amarya ka ga bai son ya mutu wurin yaƙi don in ya mutu to zai yi amarci don haka a zare wannan mai jiran dabbobi ne su haihu ya sha nono bai kamar ya mutu wurin yaƙi don in ya mutu sai dai wani ya sha nono wanda ya gina sabon gida yana murna zai tare shi ma bai son ya mutu don haka eh, wato ba a son soja ya mallaki kuɗi duk sojan da ya tara kuɗi yana da kuɗaɗe banki ya yi katon ciki to ba shi yaƙi saboda haka yanzu najeriya allah ya kiyaye mu da yaƙi ya same mu da wata ƙasa kowa ya ta addu'a kada allah ya kawo yaƙi tsakaninmu da wata ƙasa cikin ƙasashen afirka idan ko matan wata kasa suna iya kora sojojin Najeriya saboda duk manyan kuɗi gare su mai kuɗi bai yarda ya mutu da ya ji maganin mutuwa yanzu za ka ga ya sa a visa ya gudu ya yi Amerika don kashe mutu ya kai kuɗi Amerika ya aje ya kai Ingila ya aje yana da su Faransa yana da su Italy yana da su Germany to ya zai fata ya mutu ba ya so kun ga yadda wannan annabi yayi an zare waɗanda ke waiwaya baya abinda ake so soja a tsare mai larura kai ta cin abinci kada soja ya zan yana da bukata duk abin da soja ka so wato na cin abinci na rayuwa mai kyawu gwamnati ta tsare masa amma kada ya tara kuɗi dan da ya tara kuɗi to guri zai yi mai yawa saboda haka zai yi tsoron mutuwa shi yasa kun ga ko soja za a ɗauka ba a ɗaukar manya mutumin da yake da 'ya'ya goma sha biyu sai ka ɗauke shi kasa ya soja to baka nemi a ci nasara ba eh dan ya'ya suna daga cikin abin da ke sa mutum tsoro da da ruwa annabi ya ga yara suna abin nan wato hasan da Husaini an kawo su gaba gare ya rike ina cewa majbalatu mabkhala ka ga su suke sa tsoro suke sa ruwa eh to zama haka shi yasa ko ga soja ana son matasa shekara sha hudu abin da ya kai ashirin zuwa ashirin da ɗaya baka aje komai ba baka tamna ba balle ka haɗe saboda haka inda duk mutuwa take kana ta kokarin ka tarbe ta koyi kokuwa da kai da ita amma wanda ya tara yaya ya tara kuɗi kakka nemi mutuwa gurin kusa gare shi in ka ce a nemi mutuwa to baka cinta ta garin ku za ka tara ya baka ya gudu eh Allah ya kiyaye eh shi yasa duk abubuwan mu suka lalace Allah ya kiyaye eh to wannan eh, ina jin ko ga wannan kissa ce ko kuma wata kissa mai kama da ita ta zo cikin riyadu salihina Allah ya kiyaye mu watlu alaihim watlu alaihim naba abni adam bil haqqi id qarraba qurbanan فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين watulu alaihim ka karanta musu ya muhammad ai alaka wanda ka karanta mu mutanen ka na ba a labarin nan na ibnai adama ɗiyan adamu biyu habilu qabil bil haqqi kuma karanta musu shi da gaske labari ne na gaskiya dan Allah ne ke faɗa ma annabi labari ba jita jita bane in ƙarraba qurbana yayin da sun kusantar da wata ibada zuwa ga Allah wa kamshin kamshul shi ne rago na habi wa zar'ul qabil sannan da alkama ko kuma kayan amfanin gona na qabil wa tuqbila min ahadima sai aka karbi ibada daga ɗayan su wa huwa habi da an nazalan naru wata wuta ta sauko mina sama'i daga sama ba aka lan qurbana wutaccen ya ibada dan can wancan zamani haka ake in ka yi kai ibada sai a kai wani wuri a aji to in Allah ya yarda da ibada ka sai wuta ta sauko da sama ta canye wannan abin? Allah ya yarda kenan to sai da wuta ta zo sai ta canye ragon da shi habibu ya yanka ta yatakabbal min al-akhar amma ɗaya ba karbi na shi ba wa huwa shi shine qabil fa ba sai yayi fushi wa admar al-hasada sai ya boye hasada fi nafsi cikin ransa idan an haji adam ya bayyana sai da annabi adam ya tayi haji qala sai ya ce lahu ga dan uwan la ka sai na kashe ka qala lima yace dan me za a kashe ni qala li taqabbal qurbanika don an karbi ibadar ka duniya ni ba karbi ta ba shi zan kashe ka Kala sai yace a to ai ba laifi na bane inna ma ya taqabbalu Allahu minal muttaqin ai kawai Allah yana karba ibada ne ga masu tsoron Allah kila na yi ka tsoron Allah kai baka tsoron Allah shi yasa Allah ya karbi tau bai karbi ta ka ba la'in la'in baqatu ta ilayya ya da khalizaqatu lani ma ana biwaqirin yadi ilayhi khalizaqatu lak إني أخاف الله رب العالمين تو سيأتي لئن بسطت للي إذا كان ميكا يدك عنك إلي زوا غير لي تقتل ني دونك كشي ما أنا بباسط يدي ني بزن أنا ميكا عنونا إليك زوا غير كدون إن كشيك با هل أقتلك دون إن كشيك inni akhafu Allah rabbal alamin ni ina jin tsoron Allah ubangijin talikai ni ka duka ga in kashe ka ina tsoron Allah ya kama ni da haka yanzu aka kashe ni to bismillah ni kan ba zan taba ka ba ko bi kai min inni uridu inni uridu an tabu bi ismi wa ismika fatakuna min sahabin nar hmm. wa zalika jazaa'u zalimin to inni uridu ni ina nahi an tabu akai ka dawo bi izini da zunubi na bi ka tali da zunubin kashe ni ka da kuma zunubin ka Allah da takabta wanda ka aikata min qablu kamin ka kashe fa kuna min asabina na sai ka zama cikin yan wuta wala uridu an abu'a ni kan bani ne in dawo bi iznika da zunubin ka idza qataltuka in kashe ka fa akuna in zan minhum cikin yan wuta qala ta'ala Allah yace wa zalika lalle ku wannan jaza'u zalimin shi a sakamakon azalimai wuta eh fadawa Allah nafsuhu قتل أخيه فقتله فأتبع من الفاسقين fadawa Allahu nafsu sai ransa ta kawace mai ta kyautata mai katal akhi ya kashe dan uwa ne fa katalahu sai ko ya kashe dan uwan ba ba sai ya zamo ya waye gari mai yana cikin masu asara da katali shi walam ya dari ma ya kuma da ya kashe shi sai ya rasa yadda zai yi da shi la'annahu awwal baitin dan shine farkon gawa ala waje da bisa fuskar kasa min bani adam da ya adam fa malahu ala zari da ya kashe shi kuma ya koma duk inda yana dauke da gawa in ya gaji da tahiya ya aje ya huta in ya tashi kuma ya dauka shikenan فبعث الله غرابا يبعث بلده ليريه خائف يواري سوءة قال يا ويلتي أأجلت وأن أكون مثل هذا to bayan ya yi ta yawo da shi bai san yadda zai yi ba Allah mai tausayi ne ba ba sallahu ba sai Allah ya aiko da hankaka wannan hankaka ba tsuntsu ne irin wannan ba wato mala'ika ne Allah ya turo mai cikin sura hankaka ya ba su bil ardi yana ta tonon kasa wato bayan ya kashe shi yana dauke da gawa sai hankaki guda biyu sai sun kazo sun kai ta bugun juna sai guda ta buge guda sai ta faɗi ta mutu sai guda ta mutu da guda ta mutu sai ga ta zo da da ta yi ta tonon kafa ta yi ta tonon kafa a ta yi rami da ta yi rami sai ta dauko wannan gawa sai ta sukuta ta ciki sai ta jawo ciyawa ta lullube ta mai da kasa ta ruhi yana kallo shi gashi kusan shekara guda yana dauke da gawa ɗan uwa ne bai san yadda zai da shi ba an gane ku shi wannan hankaka tana tunu bi turabi da kasa bi min kari da akaiwunta wa bi abin nan da abin nan ga kanta abin nan kumbar bakinta wa bi rijlai da kuma kawahunta wa yasiru yana watsa wannan kasa ala gurabin mayyita akan wata hankaka matatta ma a da tare da ita hatta wara hatta fakar da shi ta turbuke shi Allah ya aiko wannan hankaka liyuri ya gudanta nuna ma shi wannan kabiru kai mai wariya ya zai iya turbuɗe sau'atar mushen nan na fiye dan uwansa ƙala da ya ga wannan ta turbuɗe dan uwanta nan take ta tashi ta kama hanya ta tayyanta sai ya ce maka ne yadda yana zargin kai ne ce ya wailata ya kai tuna na lalace a ajastu na kasa an akuna in zama misla hadal qurani haka kaka ta yi ni kokari ban wariya balle in turbuɗe sau'ata fi gawan dan uwana daga nan ba za a mina nadimi sai waye gari cikin masu da sani idan ya komo kuma yana tunanin inda ko bai kashe dan uwansa ba gashi ya lalace hankaka ta yi shi kokari dan hankaka ta kashe yan uwarta ta turbude nan take ta tayi ta tun ba zo ko ina ba shi ko gashi wajen kusan shekara guda yana dauke da gawa dan uwa ne yana yawo kuma uba baya nan eh wa bihi wato bisa ga dauka ce da kuma haƙaramin da yayi da kuma turbude shi da yayi shine abin nan wa hafara lahu wa warahu ya haka mai rami ya turbude shi shi kenan to min ajil zalika ko abin nan mu dan kara eh على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير ba نوم فاج في فقال كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون طو من أجل ذلك سبب هكني جعل ai allazi fa'alahu qabil saboda wannan abin da qabil ya aikata na kashe dan uwa ne babu dalili katabna ala bani isra'ila don haka mun ka rubuta mun ka wajabta akan bani isra'ila annahu yadda sha'ani yake man katala nafsan da gairi nafsin duk wanda ya kashe rai ba tare da ta kashe wani rai ba katala da ta kashe ba aw da gairi fasadin ko kuma tare da wata barna ba a tawo da ta zo da shi filada cikin kasa nan kufrin aw zina aw kada da riki kamar kahirci ko yin zina ko kwanta kwanta shine fashi aw nawi ko makamancin sa wanda ya zan ya kashe rai ba tare da ta aikata ɗaya daga cikin laifukan nan ba baka annama katala nasu jami'a wannan kamar ya kashe mutanen duniya ne gaba ɗaya yayin mutum ya kashe rai guda ba tare da haƙƙi ba kamar ya kashe duk mutanen duniya wa man a haka nan kuma wanda ya rayar da rai bi anamta na amin ya shine ya hanu daga kashe rai baka annama ahyan nasa jami'a shi ma kamar ya rayar da mutanen duniya baki dai qala ibn abbas ibn abbas yace mai haisu intihaki hurmatiha hawa sauniya ta hanyar keta alfarmar rai ko kuma tsare rai wanda ya keta alfarmar rai guda kamar ya keta alfarmar duk rayuka na duniya wanda ya tsare rai guda kamar ya tsare dukkan rayuka na duniya baki dai wala qad ja'atuhum rusuluna haqiqa manzannin mu sun zo ma bani isra'ila bil bayyinati da hujjoji mu'jizoji bayyanannu summa inna kaseeran minhum sannan mayawaita daga cikin su ba da zalika bayan duk wayannan hujjoji la musrifuna na ard masu yawan manna ne cikin kasa ai mujahidun al-hadda suna masu ketare haddi bil kufri wal qatl da kahirci da kashin kai wa gairi zalika da wani wani wanda zala aya mai zuwa ta sauka fil uraniyin ga uraniyawa lamma qadimul madinata wasu kabila ne ana ce musu banu uraina sun ka zo madina wa umarda ba su da lahiya irin ciwon nan da ke kumbura ciki wanda ka ciki yayi gudan dirke ke duk wuya ya tsoce ya koma kamar wuyan zanzaro ƙawahu zama kamar ƙawahun sauro hannuwa haka sai ciki ɗaya ka ƙiba to irin wannan ciwo shi ya same su fa azina na biyu, sai annabi ya ba su dama an ya khuruju ila al-ibil su hita can waje ne inda raƙuman zakka suke wa yashrabu min abwaliha wa albaniha su sha muku hitsarin ma kuma su sha madarar Shi kenan sun koma can sun ka sha sun ka warke balan masu ku yayin da sun ka warke katalu ra'in annabi, sai suka kashe makiyayin na annabi wasta kul ibila suka kora kuma sai suka zama yan kwanta kwanta to Allah ya ce sai aka bi su إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون بلادي فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من كلاب أو ينفعوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم بالآخرة عذاب عظيم to wannan shi ne hukuncin 'yan kwanta-kwanta amma a musulunci ba a dokar kasa ba a musulunci Allah ya ce inna ma ke jaza'ul ladina yuharibuna Allah wa rasulahu kawai abinda aka sakamakon wayanda suka yaƙi Allah suka yaƙi manzon Allah bi muharabatil muslimina saboda sun yaki musulmi dan kwai yaki musulmi to ya yaki Allah ya yaki annabi dan musulmi wato kayan Allah ne da annabi dan haka kwai yaki musulmi to ya yaki Allah ya yaki annabi to saboda sun yaki Allah da manzon Allah waya auna bil ardi fasadan kuma sun yi tahiya cikin kasa da barna da dari dariƙi da yanke hanya to abinda a hukuncin su an yi kattalu a kakkashe su au yusallabu ko a kekkere su wato yana yi wa a kashe su sannan a kafa azara biyu ko wani mutum a kafa mai azara biyu ba jiki ne ake soka ta ba sai a kafa azara biyu kamar yadda aka yi wannan da wannan to sai a ɗaure hannu nan sama a ɗaure kafa nan ƙasa a ɗaure hannu guda nan sama a ɗaure kafa ƙasa a bar shi haka nan kamar tare ne a bar shi nan har tsawon kwana biyu ko kwana uku yana wa a yi wannan kame a kashe shi bayan kwana uku a kashe shi yana wa a kashe shi sannan a yi haka eh wato an ba sarkin musulmi zaɓi duk yadda ya ga ya yi zama musiba gare su kuma ya zan awatarwa ga masu yi to sai ya yi haka ko a ɗamle su haka nan sannan a kashe ko kuma a kashe su tukuna sannan a ɗaure gawawakin su haka nan kowa ya zo ya gani ga maciya amana waɗanda suka yaƙi Allah da annabi aw tuqatta aydihim wa arjuluhum ko kuma a yanke musu hannun dama da ƙafa hagu nan kilabin da tarnaki ai aydihim al-yumna wa arjuluhum al-yusra hannuwansu na dama da ƙafafunsu na hagu auyin faumin lar ko kuma a koye su daga cikin ƙasa in mutumin fatasku ne ko yobe ne a mai sai jigawa ko bauchi ya zauna can ya yi fursuna litartibil awa au wannan da aka ce au kaza au kaza litartibil ahwa don jeranta waɗannan halaye amma ga yadda hukuncin yake falqatalu liman qatala ana kashe wanda ya kashe bakat wato ya kashe ɗai bai karbi dukiya ba to a kashe shi dai yuqattalu kenan salbu liman qatala wa akhadha al-mala wanda ko ya kashe mutum kuma ya karbi dukiya to a kere shi sannan kuma a kashe shi wal ka kaje kafa dai da hannu dai liman akhadha al-mala wa lam yaqtul wanda ya zan tsoro ya ba mutane ya tawace duk a kwanta kwanta ne duk an ka kwakwanta ya tace dukiya ya to in an kamo shi ba a kashe shi sai a yanke mai hannun dama a yanke mai kafa hagu a bashi haka nan wannan biyu shi ko kaiwa hursuna shi kuma lima a kafa wanda ya tsorata mutane kawai fakar kawai bai karbi dukiya ba hirgita mutane ɗaya yi ya zo ya saro filon ɗinsa duk motar da ta zo sai a garin filon sai su dawo waɗancan na wancan gehe su koma waɗannan su kuma su komo eh. an gane ko to wannan in an kama shi shi ko za a kai shi gidan yari a daure shi sai ya tuba kuma sai tuba kai ta bayyana wa alaihi shafi bisa ga wannan hukuncin imamu shafi yake ka kazalika malikun wa azahu qawlai sannan mai ingancin magana sa anna salba ne wa salasan kwana uku ne Ba al bayan an kashe wakila an ce gaba gabanin a kashe kalilan kadan wayar hamu bin nabi ma a bi tankir kuma ana riskawa da korewa duk abin da ya kama da shi na musiba min alhabsi wa gairi ko daurewa ko wani abu da ya kama da haka zalika jaza'ul mazkur wannan hukunci da aka ambata na yan washi da makami lahum kunya ce gare su fi duniya cikin rayuwar duniya walahum fil akhirati azabun azima lahira kuma suna da azaba wadda take mai girma ko azabun nari shine azaba wuta ga wanda ya mutu bai tuba ba eh bayan azabar da an kai musu na duniya kuma sun tayi lahira a cikin na su wuta kowa ya إلا الذين إلا الذين من قبل أن تقدروا عليهم أن الله غفور رحيم illal ta tabu sai dai waɗanda suka bayyana tubar su minal muharibin na yan fashi da makana yan tawayewar mudai ko masu fashi da makami masu tare hanya min qabli an taqdiru alaihim tun gabanin ku samu ikon kamo su wato ya daɗe yana yana wannan aiki ran nan kawai sai ya taho abin nan wajen kwamishina a gole ko wajen wani sarki sai ya zo ce to da ga aikin da ya kai amma yanzu ya tuba to shikenan da ya tuba ba la mutu ku ku sani anna allaha gafuru allah mai gafara ne lahum gare su ma a tau abin sun ka aikata Rahimu bi mai jin kai ne gare su abbara da zalika ya fassara da cewa gafurun duna fala hudum amma bai ce kakkoi musu haddi ba li da annahu la yaqudu anhu bi tawbatihi illa hududullah ja babu abin da ka faduwa don ya fa'idantar da mu cewa babu abin da ka faduwa gare don ya tuhu da irin wannan tuba sai haddin da ya ya Allah giyar da ya sha da zanen da ya yi can lokaci yana ɗaukar karuwa yana ta yana kwana da su wannan in ya ce ya tuba an yahe masa an gane ko duna hukukil na, amma dukiyar mutane da ya karba da wasu rayuka da ya kashe wannan sai ya biya in ya kashe a kashe shi in ya ci dukiya shi biya an gane ko za zahara ni haka ya bayyana garin in ji su yudi wa kazalika tureta walam ara ban arada da lahu wanda ya fi jira zuwa ga wannan hukuncin ba wallahu a'lam ko ke dai Allah ne masani Wai za a qatala wa akhadha al-mala yuqtal wai kufa in ya kashe ko ya karbi dukiya a kashe shi a yanke mai hannu wala yusulab amma ba a kere shi wa huwa asahu qawlai shafi shine mai inganci daga cikin maganganu biyu na imamu shafi wala tufidu tawbatuhu ba'da al-qudrati alayhi shay'an wato tuba ta bayan an samu iko a kansa an kamo shi wannan ba ta umarni in an kamo shi ya ce na tuba wannan tuba ba ta umarni a wurin hukuma wa akahu qawlaihi aina shine kuma ingancin magana biyu ta imamu wa sani tufidu magana ta biyu tana umari يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلهم تفلحون ya yi walizin amanu ya ku da hunkan imani ta kula ku ji tsoron Allah kafu iqaba hu bi an tudihu ku ji tsoron azaba Allah shine ku yi masa da'a ila ilaihi wasila ku nemi tsane wanda zai kusadar da ku zai kusantar da ku zuwa ga Allah ai ma yuqarribakum ilaihi abinda zai kusantar da ku zuwa ga Allah min da'ati dai wa Allah da'a wajahidu fi sabili ku yi jihadi domin ku ɗaukaka kalimar Allah ai lihi ila idini don ka addinin Allah la lakum tuflihun ko za ku samu ribauta ku samu aljanna ai ta buzo na za ku ribauta bil jannati da aljanna innal ladina kafaru innal ladina kafaru da wanna lahum ma bi radi jami'an wa mithluhu ma'ahu ليفتروا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم innal ladina kafaru lalle waɗanda sun kai kafirci law sabata da zai tabbata ya kasance kamar haka anna lahum ma fil ardi jami'a a ce duk abin da a cikin duniyar ga da motoci da jirage da kuɗaɗe da dabbobi da komi duk gaba ɗaya su zanna mutum guda jami'an gaba ɗaya ya yi kaɗan shi ma a je can waje duniyar nan a samo misilaku a haɗa ma a tare da wannan na duniyar duk gaba ɗaya a dunkule a miƙa mai da duke da a cikin duk duniyar gaba ba Najeriya ba ba yobe ba duk duniyar ga duke da a cikin duniyar nan duka a tattara ta ta yi kaɗan kuma a je wata duniya ba wanda da muke ciki ba yin akwai ta ko a je wani can na Allah a ɗebo wata kamar ta a zo a haɗa a dunkule duk a ba mutum guda da ta dubi don ya manshi kansa da shi ne azabi yau da kiyama daga azaba ranar kiyama ma tukubila minhu ba za a karba ba ko ya bai Allah bai karba me za a bashi walahu azabun alim suna da azaba mai nagari to kai diba wannan diba wannan da Allah dan wuta wanda Allah zai sa shi wuta da za a dunkule duk dukiyar da a duniyar ka gaba ɗayanta kowace iri duk abin da ake ce ma dukiya har wanda an turbuɗe wa cikin ƙasa hamman fetur din gari wanda ba hako ba da jinso din da ba hako ba da gwal din da ba hako ba da uranium din da duk wani abu wanda ake ce ma dukiya yau na cikin ƙasa da dabbobi da komi a ce duk nashi ne har mutanen da a ciki duk a dunkule a ce duk nashi ne duk bayan sa ne a dunkule su duk a mika mutum guda kuma a je a nemo su kamar su a zo a haɗa mai a ce ga sunan kai fansa to in ya kai ma Allah bai karba ni za a bashi azabun ali to amma ka ba Allah ya ce ka dukiyarka alhaji ka kasa ta arba'in ka kawo kashi guda ba ka aljanna dukiyarka alhaji alhaji muhammadu dukiyarka ka kasa ta arba'in ka kawo kashi guda in ba ka aljanna ka ci ah, ta yawa eh wannan irin tabuwa malam wannan rashin hankali haƙina <laughs> Allah ya kiyaye Allah ya kiyaye Allah mun gode ma Allah Allah gafurur rahim ba mu ci gaba يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها نعم ولهم عذاب مقيم يريدون سنة به سوء ولنا يتمنون سنة قول أن يخرجوا من النار Allah ya ce ma hum kharijin minha ai su ba zan masu ita daga cikin ta ba walahu azabu muqim suna da azaba madawwami a wanda babu ba ta yankewa to bayan mun gama washi da makami magana washi da makami da hukuncin da sauransu sai kuma barawo mai lababawa shi bai zuwa da makami sai an yi bacci kuma in an yi bacci an ba kofa sake in ya tarar da kofa ruhe bai tabawa shi barawo bai zuwa da wuka bai zuwa da gora balle bindiga haka nan yake to ya an ce ha barawo sai tashi ruga da gudu ya taka katanga ya fada gidan makwabta ya ta tsallen katanga har ya kai daji to wannan barawo kenan eh shi ba a kashe shi ba kashe shi aka ba eh in an ka kashe barawo irin wannan kace an kyauta to ka yi da ka ta musulunci don an yi hukuncin da ba na Allah ba kace yayi kyau ko kyautata hukuncin da ba na Allah ba kafiri ne eh barawo ne irin wanga dan yankan ajihu ko mai tsade cikin kasuwa bai da komai a jikinsa illa ai reza ko yan ruwan to ga ƴan kwalba yana watsa ma aljihu aljihu na yagiya kuɗi su haɗi kasa ya ɗauka sai an ka sai sai an ka sa kulake irin kwangin nan na bakin kasuwa an kai ta bugu har ya mutu ka ce haba shi an magani an yi kyauta ai haka da ka yayi kyau to ka koma gida ka yi ka tuba ka sake kalmar shahada kuma duk sallolin da kai sun baci in ka je haji ka koma yanzu ba alhaji kake ba hmm, yanzu in ka dawo a abin nan audu <laughs> ko muji ko idi <laughs> ka tashi daga alhaji ka dawo muji ko idi Allah ya kiyaye wa wa Wa wa ba da ku wasariq wasariqatu wasariq wasariqatu faqdahu aydiyahuma jazaan bima kasabana khalan min Allah والله عزيز حكيم كسر ɗinka ya kare ne ta sai mu tsaya ka kwanar da mutum mun muka wuce gona da ilimi a'a ai wannan bayanin da aka yi dinna umur kullaha wa ajirna min fadl dunya wa azab al akhirah Allah ka wa wannan gari mu albarka rajim bismillahir rahmanir rahim إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته ومن دعا بدعوته إلى الدين أما بعد السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات الكرام ورحمة الله وبركاته آه Yau ci gabanmu da tafsiri na Alƙur'ani a cikin suratul ma'ida a cikin tafsirin jalalain jalaluddin abdurrahman ibn abi bakar wa jalaluddin al-mahalli a cikin watan ramadana mai alfarma a wannan babban masallaci na garin fatis kuma a yobe state muna cikin bayanin dokokin Allah waɗanda Allah ya saukar don tsaron lahiyar al'umma musulmi da waɗanda ba musulmi ba ko kuma in ce dokokin Allah na tsaron ƙasa jiya mun yi bayani akan dokoki daban-daban daga cikin muhimman dokokin da muka yi magana shari'a amrobas ko kuma 'yan kwanta-kwanta ko 'yan fashi da makami ko kuma 'yan abin nan 'yan tare hanya to yau karatunmu zai fara daga kan hukuncin barawo barawo shine wanda yake laɓaɓawa ya ɗauka baka sani ba ba ya da wuƙa bai da wani makami ba bindiga babu sanda in ka yi mai ihu ya sheƙa da gudu shi ake ce maɓarawo shi ba ya da wani hukunci illa wanda Allah zai ambata a nan shine maganar yanke mashi hannu ɗan fashi da makami shine wanda yake cewa ranka ko dukiyarka ko a daji ko cikin gidanka ya zo da makami ko wuka ko dindiga ko wata babban gora ya ce tashi ba ni kuɗi in ba bani ba yanzu in raba ka da ranka wannan shi ake ce ɗan fashi da makami amma shi ɓarawo kullum ɗabi'a ce ɗabi'a ce ta laɓaɗe da yaudara da yaudarar da hankali da kuma halin tsoro bai shiga sai an yi bacci kuma bai yarda ya buɗe ɗakin da a kunne sai in ya tabbatar da babu kowa ciki ko kuma yana da makulli wanda zai bude ba a je ba don haka bayar yarda a bawa jimucinsa shi ake ce ma barawo to shi hukuncin Allah shi ake bi ba a ragewa ba a karawa saboda haka idan barawo ya yi sata a kasuwa irin 'yan sane din na masu tura hannu a jihu ko ko wanda yake zuwa da ɗan ruwan batur ya watsa ma aljihu ya jira kuɗi ya faɗo ya ɗauka ko kuma irin wanda yake sa reza ya yanke aljihu kuɗi su hito ya ɗauka to irin waɗannan su ake ce maɓarayi idan suka yanka aljihu wani sai aka tada su sai aka ɗauki itace aka bubbuge shi ya mutu kai kuma saboda jin haushi yana barawo sai aka ce ai an kashe barawo kace amma an kyauta to kayan ridda kafiri kake saboda an yi hukuncin da ba na Allah ba kace yayi kyau don ba shine hukuncin barawo ba barawo ba hukuncin shi a kashe shi ba kuma a fahimci bambancin barawo da dan da makami shi barawo in ya shiga ɗaki ya ji motsi to gudu ya kai bai tsayawa don haka ko kai ko matarka tana iya koran barawo bai tahiya da makami don ya kare kai ne barawon da ya tafi da wuka ta huda ciki to ba barawo bane dan ne wannan domin in ka tare shi sai ya kashe ka don ya hita wannan ba dan ba barawo bane dan washi shi barawo baya daukan makami haka kawai yake tahiya don ya samu an shagala ya ɗiba ya tahi ba a sani ba shi ake ce barawo to bai da hukunci illa wanda da Allah ya ambata a cikin wannan aya da zamu karanta bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن والصارق والصارقة فاقدروا أيديهما جزاء بما كسبا من الله والله عزيز براو نمجي al da an kasa an ka ce as-sariqu as-sariqatu fihi ma gare su mausula ma'anarsa allazi sarakat allati sarakat wallazi saraka ita wannan al tana da ma'ana allazi shine mausula shi kuma ya dukan su mubtada'un wal shabhi bi shart saboda yayi kama da sharadi da kalatil fa'u don haka fa ta shigo fi khabarihi wa huwa jawab shine cikin labarin shine jawabin sa huwa shine faqadahu aydiyahu ma ko kace musu hannayen dama ai yamina kullu wahidin yamina kulli wahidin daman kowanne ɗaya minhu ma daga cikin su min alku bakin wuya hannu wannan gaba wa bayyanatu sunnatu hadisi ya bayyana annal ladhi yuqda'u fihi abinda ake kace hannu saboda shi rubudina shine rubu'in dinari fasa'ida ko abinda ya haura abinda bai kai rubu'in dinari ba to ba a kace hannu wa annahu za'a da kuma shi barawon nan in an yanke mai hannun dama sai ya sake komawa kuda an rijin hulu sura sai a kace mai kafar hagu ita ma a cire mataki a ban mai dungulu min mafsil kadam daga nan marabar dudduke da kwabi idan ya sake koma sun mal yadu sura sannan a sake yanke hannun hagu in ya sake koma sun mal rijin na sannan a kace mai kafar dama ya zama ba. wa ba da zalika azan, to bayan wannan ya ci gaba da sata so sai dai duka da damri da da eh sai ai ta duka tai ana damri shi shine gargadi a gargade shi jaza'an wannan aiki da za a yi musu wanda Allah ya ce a yi musu sakamako ne bai ma kasaba dan abin da sun ka aikata na kalan kuma ya zan hukuba azabtarwa ai hukubatan lahum azabtarwa gare su min Allah daga Allah Allah ya ce a yi musu haka shi Allah nan da ya musu hannuwa shi ya ce a kace hannuwa wallahu aziz Allah mabuwayi ne galibin ala amri marin jaye ne ga al'amuransa hakimin gwani fi sun ihi cikin ayyukansa da ya aikata bi khalqihi ga halittarsa wato ubangiji Allah madaukin sarki shi agwani duk abin da Allah ya ce ayi to yi ne shi a hikima shi a hikima idan an ka ce ba shi za a yi ba to za a tuno abin da baya da kyawu na ba baba min ba da zulmihi wa akhara faman taba wanda ya tuba min ba da zulmihi bayan zaluncin sa raja an sarqati ya dawo daga barin sata wa aslaha amalahu ya gyara aikin sa fa inna allaha yatubu alayhi to Allah zai karɓa tuban sa inna allaha gafurur rahim wato Allah mai gamara ne mai jin kai duk ta'abiri bi haza cikin bayyanawa da wannan cewa Allah mai gamara ne mai jin kai akwai ma takaddama abin da ya gabata can cikin magana fashi da makami wala yaqulu bi yi haƙul adam Haƙƙin mutum bai faduwa don ya tuba min alƙadai na kace hannu wa raddin mali da mayar da dukiyar mutane wanda ya sata na'am haka ne bayyana ta sunna hadisi ya bayyana annahu shi in afa hannu idan mai kaya yawa barawo rangwami ƙablar raji ilal imami gabani a ɗauke shi zuwa wurin sarkin musulmi ko zuwa wurin hakimi ko zuwa kotu Sakaɗar kadau nan ma ka ci hannu ya fadi wa alaihi shafi'i wa malik eh wato idan barawo yayi ma sata to shikenan sai ka karbi kayanka ko kuma ba karbi kayan ba da kayan da yanke hannu da komai kace kaya ne amma ba a rigai an zo gaban hakimi ba ko ba a zo gaban abin da mai shari'a ba alƙali. to yanke hannu ma ya faɗi tunda kaya ya can amma in hukunci ya riga ya iso gaban mai shari'a to ba a yaya ko kaya ya haƙƙin Allah ne ya rataya sai an zartas eh. alam ta alam alam ta alam anna Allah mulku samawati wal ardi yu'adhibu man yasha'u wa yaghfiru liman yasha'u alam ta alam yanzu baka sani ba anna la lahu mulku samawati wal ard cewa Allah da mulkin sama da mulkin kasa lahu dun nasa ne ya azabu man yasha wa Allah yana azabtar da wanda ya so ta aziba wa azabtar da shi wa yafiru liman yasha kuma yana gafartawa ga wanda ya so almaghfirata lahu wanda ya so yawa gafara yana yi masa wallahu ala kulli shay'in qadir Allah mai iko ne bisa dukkan komai wa min ta'zib wal maghfira daga abinda Allah ke da iko yin azaba ga wanda ya so da gafarta ma wanda ya so duk Allah na da iko haka ya har rasul ya har rasul ala yuhdin alladhina yusari'una bil kufri min alladhina qalu amanna bi afwahihim wa lam tu'min qulubuhum wa min alladhina ahadu sama'una lil kadhib سماعون لقومنا آخرين لم يهادون يعرفون الحلم من بعد مواليه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تدعوه فاعذروه ومن يرد الله فتنته فلم تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم لهم بالدنيا جزيء ولهم بالآخرة عذاب عظيم يا أيها الرسول الله يتياك وانا منزو لا يهزنك الذين يسارعون في الكفر waɗannan da ke gaugawa afkawa cikin kahirci ka su dame ka ai ya kauna fihi bi sur'atin suna afkawa cikin kahirci da gaugawa ai runa suna bayyanar da kafirci idza wajadu fursatan idan suka samu dama من الذين قالوا amanna daga cikin su waɗannan da sun kace mun yi imani amma imanin su bi abuwayin da bakin su ne kawai ai bi alsinati da bisan su saboda haka ba su yi imani da zuciya ba don haka Allah ya ce walam tumin qulubun zuciyoyin su bata bada gaskiya ba wa wal munafiquna sune munafiqai wa min alladhina hadu qawmu hannan cikin mutanen da sun ka zama yahudawa ma akwai wasu mutane sama'una lil kadhib masu yawan sauraren ƙarya allazi taraku ahbarun wanda malaman su sun ka kirkiro wannan ƙarya suna sauraren ta sama a kabulin saurare irin na yarda sun ji kuma sun amince sama'una minka kuma suna zuwa su yi saurare gare ka liƙaunin don su je su gaya ma waɗansu mutane ai da ajali ƙaumin akharina don wasu mutane can na daban waɗanda ba su minal yahuda yahuda wanda suke lam ya tuka su ba zuwa majalisar ka wato munafukai suna zuwa wurin manzon Allah su saurari abin da annabi ke faɗi idan ba don su gane ba ba don kuma su shirya ba a'a don su je su faɗa ma ƴan uwansu kafirai waɗanda aka kahirran bayyane don su kahirai ne na ɓoye su munafukai to sai su je su gaya ma kahirran bayyane su ne yahudawa wam al khaybara su ne mutanen khaybara zana fihim mun sanani waɗansu karsaye wato katangaitattu biyu sun yi zina fakari hura jama'u ma sai suka kyamaci su je su ba ba a su ta. sai sun ka aiko ma banu ƙuraiza liyas'alun nabiya don su ƙuraiza su amma wanda an annan zaune tare da manzon Allah don su tambayan musu an hukume ma menene hukuncin waɗannan mutane da sun kai zina a cikin shari'ar da annabi ya zo da ita yuharrifuna al-kalima suna juyar da magana allazi bi taurat wanda a cikin at-taura ka ayatul rajm kamar aya wanda ya je